A nashi tsokacin kan harin da 'yan ta'adda suka kai jirgin Abuja zuwa Kaduna, ambasada Bukar Al-Amin ya bayyana cewa wannan harin da aka kai ba abin mamaki ba ne, kamata ya yi a ɗauki matakan dakile faruwan hakan a nan gaba. kasashe da yawa suna da matsaloli na tashin hankali da tsaro da kuma kalubale irin wannan wayanne matakai suka ɗauka suka samu kwanciyar hankali ko suka samu kansu suka fita daga cikin wannan kangi da yake magana akan alakanta annamdi kano zanga-zangar ensat sunday igboho da kuma boko haram kamar hassan sardauna ya bayyana cewa tunda aka yi duniya ba a taba kisan kiyashi wanda ya kasance karya bane irin na masu zanga-zangar duk mutanen da aka dinga nunawa sun mutu a wannan lokacin ɗaya ɗaya kowa dinga fitowa yana a wannan fim ne da muka yi a kwaye ba gidan gwamnati wannan fim ne da muka yi ranar da muke passing out eh, muka yi passing out na eh, NYSC wannan wasan kwaikwayo ne da aka yi kaza kaza a bakin menene na riba oji dangane da takaita ayyukan su kano a arewa da kuma ayyana yan bindiga a matsayin yan ta'adda ambassador bukar alamin ya bayyana cewa gwamnati ba ta da hurumin cewa wani dan ta'adda ne sai dai kotu ta ayyana hakan in aka ayyana kamar da yake cewa ina jagoranci ina shugabansu karshe za a zo a yi kuskure a ce a yi kawai da yan fulani ma yan ta'adda ne a kwanakin nan dai ana ta kira ga shugaba buhari da ya ayyana 'yan bindiga a matsayin 'yan ta'adda inda a majalisar wakilan najeriya ita ma ce tana fatan cewa nan ba da jimawa ba shugaba buhari zai ayyana 'yan fashin dajin a matsayin 'yan ta'adda lamarin da masana harkokin tsaro ke ganin cewa ayyana su a matsayin 'yan ta'adda zai taimaka wajen yaƙi da su musamman ma a yankin arewa maso yammaci karshen rahoton kenan na ja'atunuhu